والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar Jigawa a wannan yammaci na litinin 21 ga watan Rabi'in al al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma sha bakwai ga watan goma a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafin <clears throat> miladiya a zamanmu na sittin da uku ne ko? ko hudu? na? zaman mu na sittin da hudu yau a tattaunawa da muke a kan sunna da masu inkarinta da tarihinsu da sauransu ba tare da bata lokaci ba har yanzu insha Allah za mu kokari mu karkare abin da ya shafi wannan shubuhohi duk da dai gaskiya wannan bangaren da muke tattaunawa yanzu yana cikin bangare mai muhimmanci musamman abin da aka samu tuntube a cikinsa daga wasu daga cikin malaman wannan zamani da kuma aka rudu da su saboda wannan kuskure da suka aikata mun tsaya kan karkasa sunna zuwa sunna ta irshadi da kuma sunna ta tashri'i da shi Sheikh Muhammad Rashid Riba ya yi kuma wanda ya jawo wasu suka ɗauki wannan ra'ayi musamman waɗanda suka amfana da wannan ra'ayi suka dogara a kansa wajen inkarin sunna baki ɗaya a irin masu ra'ayoyi na a hadafiya ko asraniyun ko kuma waɗanda ake ce ma almaniyun duk kuma dai mun yi magana a kansu mun tsaya akan wani fahimi huwaidi akan magana su ne ina jin muka tsaya ko daga kanta za mu tsaya sai kun mu shiga munakashar wannan kasawar da aka yi zuwa kashi biyu da suna ta da suna irshadiyya fahmi huwaidi daga cikin marubuta 'yan jarida na misira yana cewa dangane da wannan shi wai a sunna gaba ɗayanta abin ya waje ba a karɓa shi ne duk abin da manzan Allah wasallama ya ambata ko ya faɗa bi hukumi kaunihi nabiyan wa rasula abinda ya ambata a matsayinsa na manzo ma'ana in ya faɗa tabligan ne za a karɓa in ce Allah ne ya ce in ce muku kaza amma duk sauran abubuwa in ya faɗa kawai a ɗauka ra'ayinsa ne don aka ƙyale shi wannan ra'ayin shi wannan fahimi huwaidi ke har yana cewa a wani littafinsa mai suna a tadayyunul manqus kai ka ji sunan littafin eh, a tadayyun al-manqus idan su suna ganin masu ne ma'ana masu bin addini da aiki da addini da kuma riko da ƙur'ani da hadisi sau da kafaɗin nan da ake cewa su a wurinsu tadayyun ne manƙus tauyayye ta ina ya zama tauyayye saboda sun takura kansu sun ƙunshe addinin a cikin wasu nassoshi ba su buɗe ƙwaƙwalwarsu ta fantsama a cikin duniya ta gano abubuwa da kanta ba shi yasa yake abin da yake nufi kenan da wannan at-tadayyunul manqus shi yasa zaka ji masu irin wannan ra'ayoyi daga masu sukan addini a cikin waɗanda suka tasirantu da ilmomin zamani da sauransu wanda suke son a bar harkar duniya ta ci gashin kanta kar a takure ta da addini suna yawan faɗin wannan sukan faɗi cewa malaman addini ne da suke kiran mutane a riko da ƙur'ani da hadisin innan suna da tsukakkiyar fahimta eh, to ma'anar tsukakkiyar fahimta a wurinsu shine wannan komai a ce ina dalilinsa din komai a ce ina dalilin su suna ganin ya kamata a buɗe ƙwaƙwalwa ta yi aiki kawai ta hango abubuwa abinda ya dace da zamani ke sa suka fi sha'awar su kira waɗanda za a yi koyi da su a kowane zamani sun fi so su kira su mufakkirun mufakkirun thinkers ko intellectuals eh, A ce, wani ai intellectual to ya fi duk wani malami kima a wurinsu saboda shi malami zai tsaya ce kala ah, malikun kala shafi kala waye to su kuma ba sa saunin a ce kai ma kul mana kai ma ka faɗa mana maliku shafi'i zamanin su ya kare sun tafi sun fi so a ce kai ma a wannan zamanin ka ajiye qur'anin ka ajiye hadisan kawai ka ce ai kai ma musulmi ne da haka ka yi istihadi a kowane babi sai ka ɗauko ka ce a ai eh, mu ma ga fahimtar mu. su ma malaman sun faɗa ne a wani context na rayuwarsu to mu ma mu faɗi abin da ya dace da zamanin wannan dai yana jin mun sha faɗakarwa akan wannan to shi yana cewa فهمي هويدي لا يلزم المسلمين إلا في حدود معينة سنة ɗin da ake faɗi ba ta kama ba ta lazumci musulmi ba sai a wasu iyakoki specific iyakoki ayyanannu id laisa sahihan ma yurawwijuhu al-ba'd من أن كل ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو إقرار يعد سنة واجبة الاتباع أو إنجيشي هذا دعواه أو هذه دعواه يتي wai ba daidai ba bai inganta ba wannan kuskure ne abinda wasu suke yadawa ka ji fa abin duk malaman hadisi in an tambaye su me ake nufi da sunna shine suke faɗi wannan wai ma yura wujuhu albab abinda wasu suke tallata shi suke yadawa cewa kullama sadara anin rasul duk abinda ya fito aka samo shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam min qaulin na furuci aw fi'lin ko wani aiki au iqrarin ko kuma ya tabbatar da wani akan wani aiki da yayi a gabansa yu'addu sunnatan ana lissafa shi a matsayin sunna ne wajibata littiba'i wanda wajibi ne a bita yace wa tafriqatu wannan rabawar a rabe tsakanin maganarsa da take ya faɗe ta ne tabligan isarwa cewa Allah ne ce in gaya muku da kuma abubuwan da yayi yi a sa na dan adam to dole ne wai a yi wannan bambantawar shine yace wa tafriqatu daruriyatun baina ma sadara anhu alayhi salatu wassalam bi'tibarihi rasulan nabiyyan tilas ne mu bambance mu ware hadisai da suke magana akan al'amuran da suka fito daga manzan Allah sallama wanda ya faɗe su a matsayinsa na manzo annabi wa bainama sadara anhu bi'tibarihi insanan mu bambance da waɗancan da kuma abubuwan da aka samu daga gare shi wanda ya faɗe su a matsayinsa na ɗan adam lahu tajribatuhu ad-dunyawiyya wa khibratuhu al-khassa wanda yake yana da irin gogayyarsa da experience ɗinsa na musamman ma'ana shi ma gwargwadon tasirantuwarsa da tarihin zamaninsa da mutanen da suke kewaye da shi da environment da al'adun garinsu da ɗabi'ar ƙabilar da ya fito da sauransu akwai wasu abubuwan da yake aikatawa wanda waɗannan abun su ne suka sa ya faɗa ba lallai ya zama cewa komai ya yi ya shafi dukkan musulmi na ko'ina a duniya wasu ma cewa suke ai lokacin da yake magana akwai wasu ƙasashen mawai bai san su ba bai san irin al'adunsu ba ya za a ɗauka cewa duk abin da ya faɗa ya shafi kowa da kowa haka suna magana ne suna kallon manzan Allah suna salama a matsayin insan ɗin kawai sun ajiye maganar risala da nubuwa da cewa Allah maɗaukaki ya gaya masa abin da zai faru ran kiyama ma ba zancen abin da yake ko wata ƙasa da take duniya ƙasashe nawa ne zancen ya biyo kansu ya faɗi cewa akwai wani sarki a wuri kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an suna ya bada labari shi wanda ake wa wahayi ai baka kwatanta ilimin sa dama da na kowa yawwa in aka ce wahayi to maganar ilimi duk ta kare kuma yawwa ƙarshen maganar ilimi ke? to amma su waɗannan irin masu kallon lamurra irin wannan to ba haka suke so a ɗauki addini ba mm. in kun kula dai masu irin wannan ra'ayoyi sha'awarsu ita ce su raba musulmi da ɗaukar addininsu daga asalinsa daga ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bar kowa abin da ya ga dama kuma an ga dama an so tsara ma a ce shi ma musulunci ne to sai sai wa ƙisatu talqihin nakhl ash-shahira tu'abbiru an zalika bi wuduh Isan nan ta yin kilili a dabino tana gaya maka wannan ma'anar da muke gaya muku kun ga babban dalilinsu su shine wannan hadisin na kilili din nan an a'lamu ko ko a'rafu bi umuri ko. to zamu zo mu tattauna wannan hadisin da riwayoyin sama gaba ɗaya malamai duk sun tattauna kuma tunda shubuha ce babba eh, akwai bukatar a tattauna a kansa yadda ya kamata yadda za a ga cewa babu hujja a cikin wannan hadisin da za ta sa a ajiye hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka shafi rayuwar duniya babu hmm. za mu zo mu ji ya faɗi wannan ah, wani littafi da ya rubuta a tadayyun al shafi na ɗari da bakwai da kuma ɗari da takwas to wannan ah, kasa ah, sunna zuwa kashi biyun nan Tashiri'iyya da kuma mene irshadiyya ina jin ai ba koyaushe na faɗa sai na fassara ne ake duk kun gane me tashiri'iyya da irshadiyya yawa tashri'iyya wadda take shar'anta wani abu za mu zo mu magana dai akan shi Muhammad Rashid Rida ma me ya fahimta da tashiri'iyya din irshadiyya kuma kamar abinda aka baka shawara in ka ga dama ka dauka eh, in ka ga dama ka dauka to na farko wannan eh, kasa sunna zuwa wannan gida biyu kafin a shiga ma cikinsa akwai buƙatar a yi bayanin labsi wani takuɗewar lamari da ya auku ga shi Muhammad Rashid Riba wajen amfaninsa da wannan kalma ta iya a wannan wuri. Shi a wurinsa, in ka kalli maganganunsa, duk inda yake maganar akan wannan taqsim tashri'iyya da irshadiyya Abinda yake nufi at-tashri' abin da yake nufi da at-tashri' shine ma tadammana ma'na al-ilzam Abinda ya kunshi ma'anar tilasti ma'ana kamar yana ganin in yace tashri'iyya kamar yana nufin sunnar da wajibi ai aiki da ita shi yasa kun ga ai kalmar da take fi muƙabili ha opposite dinta ita ce irshadiya din wanda in ka ga dama ka ɗauka shawara ake baka kaga ku kenan kamar waccan din tashri'iyar me yake nufi da ita Ilzamiya ma'ana wadda sai an karba to kuma malamai in sun ce tashri'i ba haka suke nufi an fahimta yawwa in an ce tashri'i ba lalle ana nufin abin da tilas a yi ba tashri'iyya abin da ake nufi shari'a ce ta zo da shi shi kuma abin da shari'a ta zo da shi cikin abin da yake da alaƙa da aikin mukallafi to kashi biyar ne su ne al'akamun hamsa ɗin na attaklifiya kun san su duk abin da ya zo a shari'a inda yana da alaƙa da aikin kai bawa mukallafi to ko dai ya zama wajibi ko ko ya zama mustahabbi ko ya zama haramun ko ya zama makaruhi ko kuma ya zama mai mubah halal an gane to za mu zo kan wannan bayanin mu dan aje shi yanzu a takaice so nake yanzu mu fahimci shi Muhammad Rashid Rida ya samu matsala wajen ba zan ce wai larabci ko bai iya ba ko bai fahimta ba a'a shi amfanin da ya da wannan kalmomin yana nuna fahimtarsa da tashri'i ita ce ilzami ba maganar shar'antarwa kawai ba ai kun gane me nake nufi abu na yauwa abu na gaba shine abu na biyu ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na al'ada da na halitta su ne jibiliya kaji an ce jibiliya ana nufin na halitta abinda Allah ya gina shi a kai yadda kallonsa yake yadda tafiyarsa take motsinsa zamansa waɗannan su ne jibiliya yauwa da irin takawar da yake magana yana waiwaye baya waiwaye da maka irin waɗannan abubuwa menene shi a gunsa jibiliya ne na halitta ne to da kuma al'amuran da yake na al'ada sanya kaya cin abinci da sauransu da makamantansu to waɗannan abubuwa tufidu hukuman shari'iyya suna fa'idantar da hukunci na shari'a adnaha al-ibahatu mafi karanci ka ce masa mubahi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya aikata kun gane me yake nufi domin kullum in an ce al-hukmu shar'i ina so a wannan tattaunawa tamu da ma koyaushe in an ce hukuncin shari'a to ka hararo waɗannan abubuwan guda biyar an gane dame dame wajibi mustahabbi haramu makruhi ko da kuma me mubahi mubahi shine abin da ya halatta yanzu in ka kalli ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake aikatawa ko ci ko sha ko bacci shiga ban daki fita da sauransu ka sa su a babin eh, in an ce abubuwan al'ada ne da jibilla da halitta in ka ce musu haramun ko makaruhi ba kai daidai ba domin shi bayan aikata haramun bayan aikata makaruhi saboda ma'asumi ne ko saura ne saura abubuwa uku da wajibi da mandubi to duk abin da ba a cikin ɓangaren ibada yake ba ba a samun wajibi da musta'abbi a cikinsa an gane? yauwa da haka duk zancen da ake inda magana ce ta ibada to anan ne ake samun wajibi da me da mustahabbi domin kuwa ana samun wajibi ne inda umarni ana samun mustahabbi ne inda umarni in aka yi umarni imma an ya kuna jaziman fahuwal wujub wa imma an ya kuna gaira jazimin fahuwal mustahab duk umarni da haka ba a samun wajibi ba a samun mustahabbi sai daga ina sai daga al'amuru kun fahimci wannan yawwa to duk abin da ake nufin ibada da kurba da kusanci zuwa ga Allah to a nan ne ake samun wajibi da mustahabbi kun ga kenan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi na al'ada da ci da sha dinnan da sauransu babu wajibi a ciki babu mandubi ko babu kuma haramun da abin nan tun shi dai a aikace ina nufin wanda ya aikata shi to ba dama a dangana masa haramun da makaruhi in kuwa al'ada ce ba dama a kira ta wajibi ko mandubi kaga kenan ta zama mai mubah to mubahi hukumi ne shar'i ko ko ba hukumi ne shar'i ba to anan ne Muhammad Rashid Rida ya kuskurewa abu ai kun gane abu yawwa don haka shi abu zaman sa halal ma hukunci ne abin nan shar'i don haka ba za ka ce ayyuka mubaha su fita daga cikin tashri'i ba an fahimci abin da haka duk wannan abin da yake na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu tufidu tashri yau mafi karancin tashri'in shine ne a ce musu mubahi ne halan ne a aikata babu zancen wajibci ko sauran abubuwa din inda kun fahimci abin nan wannan na biyu ke abu na uku wannan ne. a kasa suna zuwa tashiri'iya da irshadiyya Baƙon abu ne shi ma muhdasi ne sabon abu ne maka ce masa bidi'a ba to dai abinda ake nufi da shi ke eh bidi'a ne bakon abu ne amma abin nufi dai a nan shine malamai ba su san shi ba eh bakon abu ne abu na uku na hudu shi Muhammadu Rashid Riba da shi da wanda suka tafi zuwa ga wannan kasa suna zuwa wannan gida biyu ba su sa wata ƙa'ida da wani bobitsi ma'ana wani shine dai wata ƙa'ida da za ta taimaka wajen bambance in riwaya ta zo sai a kalle ta a ce wannan kusa ta a tashiri'i wannan kuma kusa ta a irshadi to babu wata ƙa'ida da suka sa lashi shi kansa ya yi itirafi a cikin ah, maganganunsa yake cewa sai dai waɗanda suka tafi zuwa ga wannan kashe-kashen na wannan abun ko kuma ya ce kai yanzu har cewa wannan kashin in mun kasa suna zuwa wannan da tashri'i da menene irshadi to babu wani babiti babu wani wata ka'ida da za ta taimaka mana wajen tantancewa da mayyazewa a cire a ce wannan ce tashri'iyya wannan kuma irshadiyya Allah sa kun gane wannan me yasa aka faɗi wannan akwai don haka a karɓi wannan zance nasa ba zai yiwu ba saboda abubuwa biyu na farko ayyukan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an fahimta ayyukan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk abin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya aikata na irin waɗannan ayyukan na al'ada kamar cin abinci da shan wani abin sha ayyananne ya ci kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kaza daga cikin abubuwan ci ko abubuwan sha ko kuma ayi wani abu wani abu da ya ga mutane suna yi a rayuwarsu ta noma da sana'a ya bar su akai bai hana ba ya wuce ya ga wani yana sai da kaza a kasuwa bai ce masa komai ba kaga ta nan za a dauki sai da wannan abu menene halal ne misali in an dauki wannan a ko ta sana'a ya yi ambaci makeri ya ga makeri ya ga manomi ya ga gyattai ya ga kaza da kaza duk irin waɗannan abubuwan ikirarin mutane akan waɗannan abubuwa yana nuni akan me halaccin yin haka halaccin yin haka abu na biyu duk abin da aka ce lamari ne na duniya kun gane lamari na duniya to akwai al'amura guda biyu da suke da alaka da shi in an ce abu wannan lamari na duniya ne wannan kuma na addini ne to shi na duniya akwai abubuwa biyu da suke da alaka da shi amma dai kafin in wuce kun fahimci wancan zancen شؤون الدنيا يتعلق بها أمران الأمر الأول ما يختص بكيفية هذه الشؤون من ناحية الصنع والإدارة misali in an ce eh, kasuwanci lamarin mai duniya ne ko addini duniya mu'amala ce ah, fatauci shi ma yana ciki a fita gona a yi noma noman rani noman damina sana'o'i da kere-kere duk menene su ayyuka ne na duniya to shi aikin dan an kira shi na duniya ba haka kawai rufe kofa za mu sai mu ce shi kenan duk komai nasa na duniya ne ba zancen addini a ciki ba a'a abubuwa biyu ne a cikinsa na farko yaya ake yin wannan sana'ar in to na rijiya ne ya ake yi in noman rani ne ya ake yi an gane idan noman damina ne ya ake yi kilili ya ake yi misali yawwa ya ake yin takalma ya ake kira ya ake kaza ya ake tukka igiya duk wannan sana'a ce ko ba sana'a ba to yadda ake yi kaifiyatu sana'ati shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya wa mutane an gani? yawwa bai zo ya koya mutane sana'a yadda za ku yi noman rani za ku ba wannan bace ya samu mutane suna wannan abun tun kafin shi ya zo duniya an fahimci abin kuma dabara ce ta mutane yau wannan ya kirkiro kaza wannan ya kirkiro kaza ba a dakatar da mutane kuma a harkar rayuwarsu a irin wannan an gane yawwa to irin waɗannan abubuwa a babu zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa baki cikin su fahiyya matrukatun lil mutakhassisin an bar ne ga waɗanda suka keɓanta suka keɓanta da sanin wannan abu su suke yin lamarin su lamari na biyu a cikin abun shine ma ya ta'allaqu bin nahiyati taklifiyati shine abin da ya shafi da hukunci yake da alaka da hukunci na taklifi a ce wannan abin ya halatta wannan haramun ne an gane to wannan dole akwai shari'a a cikinsa domin shari'a ce za ta faɗi sana'a iri kaza bata halatta ba sana'a kaza kuma ta halatta a cikin yin kaza din kuma ya halatta ai kaza bai halatta ai kaza ba ittifaqi iri na kaza ya halatta kwadago iri kaza bai halatta ba an gane uqud shine abin nan agreement na kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa yace abu kaza ya halatta abu kaza bai halatta ba duk uqudin ko agreement da yake akwai riba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akwai ko bai yi ba aya ma ta yi shi ma yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada qur'ani shi ma ya fada akwai abin da ya shafi garar rudi sai da abin da baya hannunka ka sai da kifi abin nan tsuntsu yana yawo ka ce ka sai da shi kaza ga wani haramun ne wannan me yasa manzon Allah sallallahu ya faɗi wannan yayi hani akan haka ai kaga saboda yana da alaka ne da alhalali wal haram amma kaifiyar yadda ake kamo kifin ko ake kamo tsuntsu a sama a farauto shi a sayar ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kun fahimci wannan don haka a zo a rufe ido kawai a ce duk abin da yake da alaka da duniya shi shikenan antum a'rafu biha don haka ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi duk abin da ya faɗa ko ajiye shi ila ra'ayinsa ne wannan rusa addini an fahimci wannan ma'ana kenan abin da yake ake fidda maganar manzon Allah sallallahu alaihi a ciki iya maganar kaifiya. kaifiyar yadda ake sana'a wannan shine Allah sallallahu alaihi bai sa baki ba bai koyar ba amma maganar abu kaza halal ne abu kaza haram ne wanda yake da alaka da waɗannan abubuwan to lalle ba dama a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ra'ayi a ciki ko kuma ba shi da magana a ciki an gane abu yau. to kun ga kowa idan abun yana da alaka da a ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne akwai tashiri'i a ciki ko babu tashri'i akwai tashri'i ta wannan gefen kenan sannan kuma kamar da na ambata mana ɗazu ayyukan eh, duniya ɗin da ake faɗa ayyukan duniya da sana'o'i da sauransu malamai suna ce musu af'al ne ikhtiyariya muktasaba af'al ikhtiyariya muktasaba wannan eh, language ne na ilmul kalam eh, af'al ikhtiyariya muktasaba to dukkanin me ake nufi da af'al ikhtiyariya muktasaba abubuwan da mutum yake aikata su da zaɓin kansa eh da kansa yake zaɓar bari in je kaza yau zan je kasuwa kaza yau zan yi sana'a iri kaza zan yi kaza waɗannan abubuwa ne da mutum yake yin su da me da zaɓin kansa ba wani abu ne da jikinsa yake yi ba tare da zaɓi ba duk abin da kaga mutum ya yi shi ya zaɓi bari ya je sawa'un ya gaya ma wani ko bai gaya ma wani ba shi ya sa kansa to duk abin da kwamitin ya sa kansa to tilas akwai taklifi a ciki za a duba domin shi ya sa kansa in ya zaɓi ya yi abu sai a duba abin nan shari'a ta ce a yi ko kuma ta hana ko ba ta hana ba to in ko abu yana da alaka da wannan sunansa ne ta shiri'i ba dama a ce masa ba ta shiri'i ba kun gane wannan shi ma wani abu ne mai muhimmanci a fahimce shi don haka ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da af'al ikhtiyariya muktasaba kuma su waɗannan abubuwa suna da alaƙa da waɗannan hukunce-hukunce guda nawa guda biyar yauwa duk abin da mutum zai aikata da zaɓin kansa to ko ya zama wannan abin menene ko ya zama wajibi ko ya zama mandubi ko ya zama haramun ko ya zama makaruri ko ya zama mubahi yawa dangane da sauran mutane dangane da manzon Allah ku sallallahu alaihi mun yi magana ko yawa duk abin da ya aikata ta bangaren al'ada ta bangaren abin da ba kurba bane ba neman kusanci ne zuwa ga Allah da za a samu lada ba magana ce ta yau da kullun ta al'ada to wannan babu maganar wujubi da mandubi da nudub a ciki Haka nan kuma babu maganar haram da karhanci saboda isma amma akwai ne akwai ibaha cewa abin ya halatta to shi ma cewa abu ya halatta menene shi hukunci ne shar'i don haka ba za a ce masa wani mundane a fi lamari ba ne abu ne da yake yana da alaka da wato addini ta wannan bangare ɗin kuma sannan an sa mana shi abun koyi da kadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to shi kansa wannan a sanya mana shi abin koyi me tashri'i ne tashri'i ne aƙalla abin da za mu ɗauka daga gare shi in ya aikata mu ce mustahabbi abin nan ko ba mu ce mustahabbi ba in ba umarni alal aƙalla mu ce me halan ne tunda ya aikata in muka yi irin yadda ya yi saboda wannan ayar hallada za mu samu an fahimci abin in ka ci abinci kawai ba don koyi da manzan Allah sallallahu ba to ba ka da lada amma ka yi halal shi ne ibaha ko yawwa amma in ka ci wani abu saboda koyi da manzan Allah sallallahu to wannan abin da ka yi ya tashi daga al'ada da mubahi ya koma ibada saboda ka yi kasbin mai taƙarrubi ilallahi biliktida'i da'ibin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan sai ɗauke aikinka daga al'ada sai ya mayar maka shi ibadar da zaka samu lada a kai. kako duk waɗannan menene ta shiri'i ne ba irshadi bane yana daga cikin mafi hatsarin abin da wannan eh, takasimi wato raba sunna zuwa gida biyu din yi abin da wasu daga cikin almaniyun yan boko aƙida ake ce musu ko waɗanda suka ce addini ya fita daga rayuwar mutane ai daga jin wannan ma mummunan magana ce eh, ma'ana karka kawo mana zancen addini a cikin harkar rayuwa ma'ana kasuwa ba ruwanta da addini kawai magana ce ta wayo da dabarar da yadda za ka samu kuɗi hakanan siyasa da shugabanci ita ma karku kawo ta addini to wannan shine tunanin waɗanda ake ce ma mene almaniyu su ne secularist sunan su kenan a Turanci. komai za a ce secularism su ba ruwansu da harkar addini to babban sharrin da wannan raba sunna da su malam Muhammad Rashid Riba suka yi zuwa tashri'iyya da irshadiyya babban sharrin da ke cikinsa shine ya baiwa irin waɗannan mutane dama su ce ai addini kawai ibada ita ce addini ma'ana sunna ta tsaya iya harkar ibada ku shiga masallaci ku yi Allahu akbar ku yi assalamu alaikum shi ke nan abin da ya shafi addini kar ku kawo mana wannan kasuwa kar ku kawo mana shi inda muke harkokin duniya in ji su ba in ji ni ba kaga kuwa wannan shine ne ainihin shine ne ne almana ɗin? to kuma idan suka tashi me dalilin ku sai ai gashi malaman addini ma sun ce annabi ya ce lamuran duniya na ku ne ku abin da kuka ga dama wannan kuwa lamarin addini shi kawai muke magana da ku to kaga duk abin da aka ruwato daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan al'amuran cinikayya domin babin da wannan abu ya taba fa ya taba cinikayya ya taba cinikayya iri-iri bangarori daban-daban ta bangaren ukudi ta bangaren zartarwar ta bangaren yadda yarjejeniyar za ta zama ta bangaren ijara kwadago dokokin kwadago ya suke duk in ka ɗauki wannan abun gaba ɗaya ba za ka ɗauko su daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har abin da ya shafi saki da hulɗi da rabe harkoki dai na rabuwar aure da abin da ya shafi idda da zauransu duk za su ce maka wannan lamarin duniya ne za ka iya mai da shi harkar haila a ce a je gun likita ya bada fatawa maimakon a ɗauko daga ƙur'ani akan abin da ya shafi idda duk za su iya gaya maka wannan saboda me saboda an raba addinin gida wanda za ka ɗauka kai aiki da shi shi ne iya abin da shafi ibada sauran rayuwa kuwa ba ruwanka da ita ko ka kawo hadisi za a ce maka wannan fahimtar ka ce ko kuma annabi ya faɗi wannan ne a matsayinsa na ɗan adam mutum mai al'ada irin ta zamaninsa tun da yanzu ba a zamaninsa muke ba sai a ajiye wannan fahimta ce in ko aka yi haka to addini gaba ɗaya an gama rusa shi an fahimci abin insha Allah wannan kenan abu na biyar kamar da na ambata wannan toke yanzu ne na zo kan wannan wannan ne ya fita ulmajala liraddi juz'in kabirin mina sunnati eh, wannan taƙasimin in an rarwa sunna zuwa wannan shiri'iyya da kuma menene irshadiyya to zai buɗe wata ƙofa mummuna wadda za ta jawo a ajiye yi watsi da a ƙi karɓar a ƙi aiki da juz'i babba na sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman matsalolin da masu wannan takasimin suka rarraba suka yi da'awar cewa wato ba ta shiri'iyya ba ne wanda kuma sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai muka ga ta zo da nassoshi da suka sanya wa waɗannan ayyukan wasu ƙa'idoji da ladubba. Yanzu idan ka ce da ci da sha da zuwa banɗaki, lamarin duniya ne, ba a ɗaukar hadisan da suka zo a wannan babin. To ya za ka yi da hadisai da manzan Allah sallama a cikinsu ya koya mana wasu ladubba dangane da ci, ya koya mana ladubba dangane da sha, ya koya mana na duba dangane da kwanciya wannan ba kuma ta ba na ishara zuwa ga wannan makon da ya gabata Yau, da kuma abin da ya shafi mazubi har kwanukan da za a ci abinci ya yi magana ko ga wasu hadisai za mu ɗan ji daga cikinsu misali yanzu in ka ɗauko zancen ci ita kalmar ci ita kaɗai al'akal in ka fidda ita daga addini ka ce babu tashiri'i a cikinta duk abin da ya shafi cin abinci al'ada ce al'ada kuma ba ta shiri'i ba ne don haka duk abin da annabi ya faɗa a kanta irshadi ne shawara ce in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama kar ka ɗauka to ya za ka yi da shi lafazin aklu ɗin shi kansa kalma ce mai faɗi kamar da malamai suke an batawa ta ƙunshi shi abin da za a cin shine ne makul ko ta ƙunshi kuma hai'a yanayin yadda ake ci ta kuma ƙunshi mazubin abincin an fahimci abin yawwa don haka yanzu misali in ka zo ka ce ga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce uhilla lana maitatani wa damani ko as-samaku wal jaradu wad damu wat tihal annabi sallallahu alaihi ya faɗo wannan wannan zancen me aizancen wani abu ne da ake ci yauwa to yanzu nan kaga abin yana da alaka da al al-ma'kul nan wurin ana zancen makul ne shi abin da ake ci din ake tattaunawa to tunda kuwa yayi maganar uhilla uhilla me hukunci ne ikhbari ne anil hukum wa hadha al hukum hukum shar'i ba da labari ne akan wani hukunci hukunci kuma na shari'a ne to ga hukuncin shari'a ya ta'allaku bil hukunci ne na shari'a amma yana da alaka da al'ada al'adar ita ce cin abinci amma hukuncin shari'a ya shigo saboda an tantance mana abin da ya halatta da abin da bai halatta ba kaga ko ba zai yiwu mujarradin akal gaba ɗayansa mu cire shi mu ce al'ada ba ce ta shafi duniya don haka mu yi yadda muke muka ga dama an fahimci abin haka nan misali yanzu hadisin cewa an ci naman damo a kaɓakin manzan Allah sallama duk da shi bai ci ba. An gane? Yanzu wannan za mu kira su suna gaira ta shiri'iyya? Ba ta shiri'iyya ba ne. Saboda ne, cin naman damo a gaban manzan Allah sallam aƙallu ma fihi shi ne mai al'ibaha saboda ne, saboda fi'ilinsa ko ko saboda ikararinsa. saboda ikirarinsa da shi bai ci ba amma an ce a gabansa kuma bai ce a'a ba kaga an ɗauki hukuncin sunna ta ɗaririya ko ba fi'iliya ba domin shi bai ci ba to ta nan da ya yi a wanne babu yake asalin koma inda bai halatta ba da abun zai ce kar ku ci wannan daman domin bai halatta ba to wannan faɗin halal da haram menene shi irshadi ne ko ko tashri'i tashri'i Daka kuskure ne a zo a ce duk abin da ya shafi ci da sha mujarrad kawai ka kalle shi ka ce sunansa al'ada ba ruwansa da addini ba haka ba ne. Sannan har yanzu shi al-ma'akulin abin da ake ci din da kuma al-mashrub da abin da ake sha. Magana a cikinsu ta ɓangaren alhilli da kuma alhurma wannan kamar da na ambata duk zancen menene ta shiri'i ne hakanan nau'in abin da yake za a ci din da kuma nau'in abin da ba za a ci ba in muka zo kan al'awani mazubai mazubin da za a ci abinci a ciki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan a ci abinci ko a sha a akusa na zinare ko azurfa ba haramun ne a kawo maka akushi na zinare ka ci abinci a ciki haramun ne akushi na azurfa har malamai suka yi magana akan idan ɗan ado aka yi a gefe ba komai ko amma ya zama gaba ɗaya zinare ko azurfa an tattauna akan wannan aiko to wannan zancen me kun ga in dai mazubi ne duniya ce ko ba duniya bace harkar mazubin to amma akwai alaka da take akwai lamarin da yake da alaka da tashri'i a cikinsa sa shine maganar wanne iri za amfani da shi wanne iri ne ba za amfani da shi ba akwai halal akwai haram a ciki ashe ko kenan akwai me tashri'i insha Allah ana fahimta ta bangaren hai'a mu zo kan hai'a tunda mun ce dama shi ci ya kunshi al-maqul ko wal awani wal hai'a in an ce hai'a ana nufin eh, yanayi yadda ake cin yadda ake ci akwai yanayin cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi akwai yanayin cin da ya hana mu da kuma wasu wanda halan ne akwai umarni na ayi akwai hani na a hannu akwai kuma an bar mu wani abin mubahi ne ne kuma dukkaninsu menene tashri'i ne ai mu manta ba umarni da hani da ibaha umarni ƙarƙashinsa ake samun wajibi da mandubi hani kuma ƙarƙashinsa ake samun haramun da makaruhi sai kuma mene ibaha to waɗannan ka su sune guda biyar ɗin ne har yanzu suna nan tare da ku. misali yanzu manzan Allah sallallahu ya ce ya gulam samillah wa kul okul min wa kul mimma A kan zancen ne ake yi abinci a maganar hai'a yanzu an zo ana zancen kaifi ce aka ta'am yadda ake cin abinci to ga shiri'i ya zo daga manzan Allah sallallahu amran da umarni cewa ya gula Laha. hada fi'lu amrin ne ko ba fi'lu amrin ba sammillaha fi'lu amrin sannan yace me wa kul shi ma fi'lu amrin bi yaminika ka ambaci Allah in ka zo cin abinci ka ce bismillah sannan kuma wa kul bi yaminika ka ci da damanka sannan ne, wa kul mimma yalika ka ci gabanka waɗannan ka abubuwa guda uku duk umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin a me za ka ɗauke shi tashiri'i ne dole tashiri'i in baka ce fi'ilu amrin ne wal mujarradu anil in ya dillo alal wujubi misali in baka ce wajibi ba ne, Allah kalla ka ce mai musta'abbi duk abin da manzon Allah suna yi umarni da shi to ko dai zama wajibi ko mai ko musta'abbi Ba ka ɗa'a a gare shi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abun ibada ce ga Allah ibada ce ga Allah kuma zaka samu lada saboda kai da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina so nan wurin ku gane shi sosai cikin lamuran al'ada din in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to a duba in akwai wanda yayi umarni a ciki an gane kamar wannan inda umarni to shi umarni ko dai ya zama wajibi ko mene mustahabi in kuma ba umarni ba ne mujarradin fi'ili ne ya aikata to me ake ɗauka daga cikinsa halacci shi ne ibaha yawwa an fahimta in ya umarni ko ba dama ka kawo shi ibaha dole ne ya zama ko dai wajibi ko me musta'abi dan annin sana alaihi ba zai ce ku yi kaza sai ka lokaci ai mujarradin alal ne sai na ga dama in yi ba in dai ya ce ayi to ko dai ya zama wajibi ne ko kuma ya zama mustahabbi an gane mustahabbi kuwa ai wajibi in baka yi ba zaka samu zunubi ko mustahabbi kuma in baka yi ba kai hasarar lada amma baka da zunubi mubahi kuma in ka yi shi ko ka bar shi baka da zunubi baka da lada amma in ka yi shi a babin koyi to kuma zaka samu lada saboda koyi ba saboda shi din ba duk wannan ka'idoji ne yana jin kun fahimce su ai to yanzu wannan tashri'i ne ko ba tashri'i ne tashri'i ne ba dama ka cire shi ka ce irshadi ne to yanzu idan ka ɗauki wannan irin zance ka ce ya fita daga tashri'i sunansa irshadi saboda me saboda wannan kasa sunna da aka gida biyu da tashri'i da irshadi in ka ce ba tashri'i bane sunansa irshadi to kaga kenan ka ajiye wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi a inda ya umarni sannan kuma zaka iya ganin mutum yana cin abinci da hannun hagu in kai masa magana sai ce ka dame shi yace me ne duk eh, za ku tsananta wa mutane ba dai a ci abinci bane na meye ne sai an ci da hannun dama ka bar mutum kawai ya ci da hannun hagu ina ce da lamarin ma ai duk ba addini bane ba a babin ibada bane to kaga ya koma ya yi amfani da wannan takasimin sunna din zuwa mene irshadiyya ya dauki cewa wannan kamar annabi yana ba mu shawara ne mun ga dama mu ci da dama mun ga dama mu ci da hannu to kaga ko abun ba haka yake ba tun daga umarni a kansa an fahimci abin yawwa haka nan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan a sha ruwa daga bakin salka mun san salka ai yawwa kamar abin nan jaka da ake zuba ruwa a ciki a yaba ta a bayan ragumi in za a yi tafiya haka da fata ake yi ta kamar jarka yanzu musamman jarkar da take ba transparent ba yauwa saboda illar da ta sa a nisan salama ya yi hani akan a sha ruwa daga bakin malamai sun ce hani ne ma'alul ko mu'allal yawa hani ne mu'allal abin da ya sa aka illarsa illa nan ba ina nufin matsala ba abin nufi yana da sababi sababin shine gudun kar a sha wani abu marar kyau a ciki la'alla wani kwaro ya shiga cikin salkar kawai da ka zo ka buɗe bakin salka ka kwankwaɗa. wasu malamai kuma suna cewa saboda kar ka sa eh, abin kyankyami ko a bakinka wani ya kisha duk akwai irin wannan ko kuma ana tsoron wani abu ya mutu a ciki ka je ka sha kuma ya wuce makogoranka shi yasa duk robar da ba transparent ce kana ganin ciki da wajenta to karka sha ruwa sai ka zuba shi a kofi wannan fa tintini manzon Allah ya koya mana wannan to yanzu ka zo ka ba mutum shawara wannan ya zo ya ce maka ai wannan duniya ce ina in ya je ma likitan sa ma zai koro shi ce ba haka bane mu ma mun faɗi wannan ko ba haka bane to zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lamarin wasa bane wannan dai in kun fahimce ni yana cikin mafi sharrin abin da ke cikin wannan lamari shi sa za ka samu a zamanin yanzu mutanen da suka yarda da irin wannan takasimin ko suke karanta littattafai da aka samo irin wannan afkar ɗin ko tunani a cikinsu za ga nan da nan suna gangarawa irin wannan da kai musu wa'azi ko nasiha a kan cin abinci mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ka ce masa ba a ci zai ce to mene to yanzu ya zan yi wasu ya maka faɗa wai ya ma zai yi to me kake so in yi ne dala duk kun dame mu ya ɗauko shayinsa da hannun dama biredinsa a hannun hagu yana yaga haka yana yin duk ba daidai ba ne ka ajiye kowanne ka ajiye shi ka yaga ka kai da hannun dama ka ɗau kofin ka kai bakinka duk abin da za ka kai bakinka to ka kai shi da hannun dama kar ka sa hannun hagu ya kai maka wani abu bakinka wanda za ka ci ai kun malamai da sun yi magana akan wannan daga cikin abin da ya shafi ladubba na cin abinci cewa ko in ce na amfani a tayamun kullu ma fihi takrimun wa tashrif فالتيامن هو المشروع أو الأفضل ko almamuru bihi duk abin da yake akwai takrimi wani aikin alheri ne da karramawa da girmamawa to ba amfani da hannun hagu sai dai amfani da hannun dama shi yasa da ci da sha da sanya tufa da makamantan waɗannan abubuwa da kwanciya a gefe misali ka fara da gefen dama ko da ka gaji za ka iya juya gefen hagu ya halatta ko ma ka juya ba ka sani ba duk ba matsala amma farkon kwance ka ka kwanta da hannun dama sanya takalmi ka fara sa na dama kafin ka sa na hagu cirewa ka fara cire na hagu sannan ka cire na dama in ka saba da wannan za ka ji rayuwar ka ma daɗi ne ta kullum kana koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo sa riga to ka fara sa gefen dama ba tsirfa bane haka manzan Allah sallallahu alaihi ka fara zira hannunka na dama ciki sannan kuma sai ka zira na hagu in ka zo cirewa ka fara cire na hagu sannan ka cire gefen dama duk wannan menene shi aiki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wani akwai umarni wani ba umarni inda umarni in ma an kuna wajiban wa in ma an yakuna mene manduban in ba umarni kuma fi'ili ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqalluhu ibaha da haka duk tashri'i ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta an fahimci wannan maudu'i. to wannan iyakar abin da za ambata kenan dangane da shi wannan taqsimi amma akwai wani abu da ya rage shine tattauna ko lokacin ya ƙari bakwai tsayi mu fara wannan insha Allah daga cikin abin da ya rage mu tattauna la'alla kuma ya ƙara ma ɗaukan mana wani lokaci ko in muka yi sa insha Allah da wannan ɗan guntun mintunan da zaman mu na gaba mu iya gama dalilan da Muhammad Rashid Rida ya yi amfani da su wajen wannan raba hadisi ko suna ɗin zuwa wannan gida biyu eh, irshadiya da kuma mene tashri'iyya tunda dai kun ga abun ba shi da asali kuma sannan alhamdulillah inda kun fahimta yanzu an ruguza shi a wannan tattaunawa to amma tunda ya kawo hadisai to yanzu ya za a yi da hadisan da ya kawo kana bukatar amsa a kansu ko baka bukata akwai bukata to shine abin da zamu tattauna yanzu hadisin farko shine hadisin al-hubab ibn al-mundir hadisin neman shawarar yaki ai kun san wannan nan ma na kawo shi na faɗe shi na kyale na san zamu zo kansa shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi wani wuri sai suka tsaya a gurin sai al-Hubab ibn al-Munzir daga cikin sahabbai radiyallahu anhu sai ya ara'aita hadha al-manzil ya rasulullah wannan masauki da muka sauka zango da muka yi a nan, a manzilan anzalaka hullahu shin manzili ne wuri ne da Allah ne ya saukar da kai yi ka tsaya a nan umarni ne laisa na an na taƙaddamahu wala na ta'akar an ba dama mu yi gaba komi baya mu tsaya iya nan dole umarni ne An ko kuwa هو الرأي والحرب والمكيدة هو رأي كني كما دبار رياكي سي دا فلان سيني مكيدة نوا فلان نينا يكي قال في النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة رأي ني يكي ني دبار رياكي سي كما فلان نينا يكي قال سيسي يا رسول الله fa inna hadha laysa bi manzil wannan wurin bai dace ba a ilimin sa na sanin yaki in bi bin nasi ka tafi da mutane hatta ta atiya adna ma'in min alqawm ka tafi da mutane har ya zama kai ne kake dab da inda ruwa yake sai mu riga su waɗancan kafirai mu bambance mu tsaya inda ruwa yake an ga fata ah, askir ko fata askar sai ya zama cewa kayi kamfin a nan shine ka sa kam ɗinka a nan mu zauna har zuwa dai ƙarshen hadisi wannan hadisin yana cikin hadisan da Muhammad Rashid Rida ya kafa hujja da shi cewa to kun gani in zai zancen yaƙi ya zo ko zancen duniya to dama annabi sana yana barin komai sai da mutane suka gani in ya faɗi ra'ayi ma in suka ga ba daidai ba ne za su ce masa a'a ya rasu ba daidai ba yanzu wannan hadisin in aka barka da shi yanzu kai ya zaka ba da amsa hmm? kana bukatar karatu wani ko baka bukata to sai mako mai zuwa insha Allah zancen nasa yana da faɗi mu bar shi insha Allah sai mu zo za mu yi zancen isnadin da waye a cikin isnadin da sauransu kaga ko zai tsau mana lokaci ko wannan zai kwadaitar da kai insha Allah ka zo ka saurara <laughs> to Allah ya sare mana al'amura kuma Allah tabbatar da mu bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik